da alamun za a kai ruwa rana tsakanin wasu kusoshin jam'iyyar adawa ta apc a jihohin adama da taraba game da batun kowa ya kamata wakilan jam'iyyar wato delegates su zaɓa a tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar musamman ma tsakanin janar muhammadu buhari da kuma tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar wanda dan asalin yankin ne da mi yayin da wasu ke tallata atiku wasu kuma ba haka zancen yake ba inda magoya bayan buhari ma suka soma wani gangami a jihohin adama da taraba alhaji adamu garbajo jami'in kula da kamfen na buhari a jihohin adama da taraba ya fa bayyana dalilansu na ta buhari maimakon atiku alhamdulillahi mun yi mitin a yola shekaran jiya yau kuma mun zo nan jalingo mun yi mitin da delegate a tafiya dai da ake tafiya babban farin ciki da nake yi da na je na fara maganan general buhari su wa'annan delegate za su fara gaya mai ranka ya daɗe mu fa za mu gaya maka gaskiya a sanayyan mu ne tafiyan janaral buhari abunda ƙasar nan take ciki maganan security ba mai kubutar da musa shi a maganan cin hanci da rashawa ba mai kubutar da musa shi duk waɗanda suka tsaya shugaban ƙasa a apc mun san su mun ce mutanen kirki ne mun san da zaman su amma a gaskiyan magana in dai muna so mu yi wa ƙasar nan adalci dole ne mu zo mu haɗa kai mu yadda mu roƙi kowane ɗan takara daga kan atiku shi konkoso gaba su waɗanda suka tsaya a kan wannan tutan jam'iyyar apc su yi haƙuri a barwa janar muhammadu buhari don gaskiyan shi da rigon amana da kuma hob da talakawa suke da shi akan janar buhari to sai dai kuma magoya bayan atiku abubakar na ma bayyana cewa suke da nasara yayin da kuma suka musanta rahotanni da ke cewa atiku da magoya bayan su na fa haramar barin jam'iyyar apc sanata aisha jumma'i alhassan da ke neman tsayawa takarar gwamna a yunar jam'iyyar apc a jihar taraba ta ce fa ba haka zancen yake ba inda ma ta zargin cewa 'yan wata jam'iyya ne ma ke ruruta wannan batu. 'yan propaganda mutanen pdp eh, suna ta propaganda cewa zan koma pdm me zai kai ni pdm pdm an riga rijistan ta kafin eh, apc inda na so kafin apc su yi maja inda na so in shiga pdm ai da tun lokacin na shiga amma na zaɓi apc yanzu mai ke kora na apc ni ba matsawarciya ba ce wacce suke wata da ke da umin yanki a siyasa shi tsohon mataimakin shugaban najeriya tukwa abubakar za ku yi tsalle ku canza shiga ku koma pdm ne me zai sa mu koma wa muke jin tsoro wa ke koran mu ai siyasa muke yi mutane muke nema kuma mutane za su zaɓe mu cikin ikon allah to me zai sa mu gudu abin da zai samu gudu muna nan na gaya maka wannan farfaganda ne na yan pdp don suna son su rikitar da mutanenmu su fara abin nan don sun sani mun yi karfi a apc kuma sun sani ba su da wani tasiri da za su yi in dai muna nan kuma in muna da rai da lafiya mun tsaya zaɓe kuma muna fata Allah zai ba mu rai da lafiya mu tsaya zaɓen nan kuma za mu ci zaɓe cikin ikon Allah yanzu da an zo ido ne a ga yadda wannan dambarwa za ta kaya yayin da 'yan yakusiya na jam'iyyar apc ke masu balaya ramar gayyar rawan da suke zargin atiku ya taka yayin da marwa tsige tsohon gwamnan jihar adama mutalan yako ibrahim Abdulazizu sashen hausa na amurka daga jalingo a najeriya